Majalisar Dattawa ta bayyana cewa bata aminta da jinginar da filayen jiragen sama jirgin sama na Malam Aminu Kano da kuma filin jirgin sama na Inambi Azukuye ba da ke birnin tarayya Abuja domin ba a bi ka'ida ba ta yadda ya kamata a yayin batun jinginar da filayen jiragen sama. Hakan ya biyo bayan wani kuduri ne wanda sanata Kawu Sumaila daga jihar Kano ya gabatar a zauren majalisar. sanata sumaila ya ce bayan bincike daga hukumar kula da harkokin jiragen sama sun nuna cewa jinginar da filayen da aka yi ba a yi shi a bisa tsarin da ya dace ba sauran 'yan majalisar da suka nuna goyon bayan su akan kudurin kuwa sun hada da sanata rufa'i hanga da sanata adamu aleru ko kuma dukkanin abubuwan da ya kamata a ce an yi sun ce suna kuma samun mm, kuɗi naira miliyan 97 a shekara a wannan airport din kuɗin shigar da gwamnati take iya samu ya kai dala miliyan casa'in da bakwai to amma an zo an jinginar da shi kuma a haka ma'ana an ce a kawo dala miliyan ɗaya da rabi an jinginar shekara talatin kuma wurin nan an yi gyare-gyare kuɗin nan rantowa akai akai to in ka duba yadda tsarin yake gabaki ɗaya kuma shi ba alakinsa ba ne fan ne ya kamata a ce sun shiga wannan tsare-tsaren ba ita ministry to duk irin wayannan presidio da sauransu ya kamata a ce an duba kuma uwa uba ma'aikatan iya na yawan ma'aikatan da suke yi in aka bari ita da na abuja in aka yi irin wannan jingidar yawan ma'aikatan da za a rasa sun yawa daɗa matsala ne a cikin al'ummar bayan haka wato kaman kano iya ce wacce duk yammacin afirka ita ce ta farko wato jirgi ya fara sauka 1913 ɗari tara da goma yau shekara ɗari da goma da fara saukar jirgi kuma aka haka aka fara ayyukan jirgi a wajen nan an fara jirgin fasinja ya fara sauka a airport ɗin alif ɗari tara talatin da shida yau kimanin shekara ɗari da casa'in kenan ai kimanin shekara casa'in kenan da fara saukar jirgi mutanen garin suna da al'ada ma'ana suna da tradition suna da culture suna da belief su. ka zo ka ce ka ɗauki airport ɗin Kano ka jinginar da ita ga wani kamfani a America kenan ba a san me ma za a shigo mana da shi Kano ba kotun koli ta kasar nan ta yi watsi da karar da aka ɗaukaka aka shigar mata wato daga iki